duba sentiment wato ina hankalin manyan traders da ragowar traders ya karkata na duniya baki daya wahala yake mun sabida sai na yi amfani da chatbot.com sai na fita daga nan na shiga nan na shiga nan to sauki ya samu salamu alaikum barakatu bakan mu da ka sake kasancewa a cikin wannan bidiyon yau abin da zamu tattauna akai na zo a karo na biyu akan wato review da zan kara yi da kuma update da zan ba mu akan FX5 da suka kawo a cikin dashboard naka daga lokacin da ka zama mai FSPI user kana da account da FSPI so akwai abubuwa guda uku da zan yi magana a kansu wanda za su zama cewa hanya ce wacce za mu sauƙaƙa wa kanmu sannan kuma mun haɗe abubuwa masu mahimmanci a waje ɗaya kuma duka mai ta cikin FXPy kuma su suka ba da wannan damar su suka kawo wannan future ɗin yadda za ka fahimci cewa duk inda za a je a dawo lallai wannan proofam din suna ɗaya daga cikin proofam na gaba-gaba da suke buƙatar ganin cewa sun sauƙaƙa wa traders nasu sun haɗe su a waje ɗaya sun kuma sauƙaƙa ma ayyukanka ta yadda za ka samu nasara a wajen yanke hukunci a matsayinka na technical trader to za mu fara da abu na farko shine economic calendar wanda in dai a matsayinka na technical trader ne ko me kake amfani da shi no matter what type of technical tools ka kake amfani da shi eh? ranging from indicators, chart patterns, candlestick patterns, SMC, ICT, waye waye waye kowane ne kai as long as kana amfani da technical tools bi ma'ana wa'annan lines ɗin da ke amfani da su wajen yanke decision na market ta hanyar amfani da price movement da previous price movement da current price movement don kai ne for the casting of zai faru in the future so you are a technical trader your job as a technical, technical trader is just to the lokacin da gari ya waye ko da kafin london session ne if you are trading london session ko kuma kana trading new york ne before wannan time din make sure that ka san me economic calendar ko kafin satin shi kanshi me zai faru a wannan fundamental protection wanda event za a saki a social times wanda yake da higher impact wanda zai iya impacting social currency kuma a matsayin ka na technical trader zai baka matsala wajen yanke hukunci a trade naka no matter how good yi analyzing technically it will, it will fail you maybe it might fail you so technical idan maimakon yanzu sai ka je forest factory sai ka yi kaza sai ka yi kaza su kaga dai an haɗa wannan abin a waje ɗaya a cikin mai fs5 dashboard naka in kana user zaka shigo zaka ga cewa ga economic calendar zaka yi filtering date naka da kake bukata ka gani za ga recent and next da kake bukata za ga time da za a saki country event wani event ne then importance za ga important shi ma kaga kun ga wannan wato yana da me REU ko PPYU OY high impact yana da impact sosai za ka daga ga past event da suka wuce wannan kuma a wednesday ne za ga wannan usd ko wannan euro to wani abin burgewa ma shine anan volatility idan aka yi majorin nasa instead of daga ansa saki news za ga cewa specifically akan currency ne ko da akan investing.com o bloomberg o forest factory so kun ga fx buy za a iya hada ma currency biya din ka gano cewa ga yadda zai efektin ga kuma yadda suke tafiya a wannan particular currency din wani irin hukunci ko wani zishin ya kamata ka je kai making based on yadda news in ya impacting abu so zaka iya bude views view level ga cewa kaga in information ya fito ya yake a evil da kaza da waye da aka yi news related to wannan da lokutan da yake faɗa yake fita ya abin ya kasance duk za ga wannan a fs5 dashboard naka abu na gaba shine zan yi magana akan wato analysis review ko analyst review sentimental kenan sentimental analysis or sentiment analysis da mai professional traders suke yi wanda ake duba sentiment na inda mutane suka fi raja'a da yadda professional suka raja'a wajen kuma yanke hukuncin overall wato um, economic perspective or I should say um, ina ne hankalin traders ya karkata wajen me yanke wannan hukuncin o wani hukunci akan wani karansi shi shi kadai wancan shi kuma economic perspective din da na yi magana a kai sorry na shigo da shi cikin nan shine na wancan economic calendar din da muka shige to shi kuma ya yake yanzu abin burgewa shine a fx gaba ɗaya sun hada akwai na forex akwai na crypto akwai na stock akwai indices da commodities wani ideas kake so ka gani idea for popular forest or major or gu or gas exotic pairs then wani time frame kake so ka ga intraday day or daily or weekly then wani trend ne bearish or bullish so za ka yi satin za ga me ake cewa me yake faruwa wani analysis aka yi ina ake tunanin price zai je wani level ne support da kaza komai za a cire an akan wani currency za ka yi sacin result ka tabbatar da duk abin da kake bukata ta maka yake hukunci ashe wannan ba karamin ci gaba bane ba suka kawo sannan kuma ba karamin sauka aiki bane suka yi to abu na ƙarshe kuma na uku da zan yi magana shine akan trade idea or future ideas wannan wani waje ne da zaka zo ka yi mai kai customizing idea naka ko analysis ɗinka based on time frame da lokaci da peer da yadda kake wato trading naka zai zama ba wani abu ne kamar future na backtesting amma wannan kuma mai ba backtesting za ka yi ba za ka zo ka dinga ganin kuma ya idean mutane suke na future wanda wasu mutanen suka yi wani analysis suka yi me suke cewa a kai kai ma kuma za ka iya customizing naka daga cewa me ya baka misali wani market za ka yi trading gashi nan wani currency ne wani future kake bukata time frame da bar size da komai don me ka samu idean mutane a daidai da kan wannan lokacin wanda suke abu iri ɗaya da abin da rake? so kun ga wannan wani lokaci ne ko ce wata dama ce da aka na wani futures da me za su sauƙaƙa ma sannan su baka wato wasu abubuwa masu mahimmanci in kana ganin cewa kai kaɗai ne you are alone kana trading naka alone and kana buƙatar me like minded people or like minded traders da suke me abu iri ɗaya da kai don yi kuna tattaunawa to za ka iya samun duk wannan a cikin dashboard na fs5 shi shi kadai so kada ku manta ku yi subscribe sannan ku na ƙarar sanarwa ta yadda zarar na sa sabon bidiyo zai zo muku kai tsaye ba tare da mai bata lokaci ba sannan ina ƙara sanar da ku cewa duk wanda ke bukata account yanzu zaka iya samun ragin kaso 15 cikin 100 na duk account da zaka ka siya na fsy daga kowane Akawun ne suna da account na 15k suna da account na 25k 50k 100k 200k to abo kowane account zaka siya in kai amfani da mai link dina da yake cikin description ko kuma kai amfani da AK market a matsayin mai discount code zaka samu ragin kaso 15 cikin 100 to wannan kenan sai mun hada bidiyo na gaba na